A yankin Miriya ba za a sake aurar da ya mace tun bata kai shekaru goma sha shida da aihuwa ba, domin sarkin Miriya ya haramta haka. Yana daga cikin sarakunan gargajiya ɗari biyu da goma sha biyar da suka sami horo kan batutuwan da suka shafi lahiyar iyali da auren yara a cikin tsarin hulɗa da ke akwai tsakanin ƙungiyar sarakunan gargajiya na Nijar da asusun tallafawa al'umma na Majalisar Ɗinkin Duniya UNFPA. Sarkin Miriya Muntari Musa ya yi ƙarin bayani. An hana kowane da yake cikin wannan ƙasar na Masar masarautar aurar da yarinya da bata kai shekaru goma sha shida ba. Mun girka wani kwamiti na sa ido a cikin kowace unguwa da zaran wani ya taka waɗannan matakai kwamitin yana fallasa shi ya zo ya sanar da ni sai in kira mai unguwa da kuma uwayen yariyar da abin ya shafa. Domin ganin kowa ya fahimci wannan mataki an gudanar da wani gagarumin kamfe na waye al'umma kafin soma aiki da shi. Kowane a cikin aikinsa yana faɗakarwa a yayin sallah cikin masallatai ko wata haɗuwa ta aure ko suna da kuma kowace ranar sallar juma'a a cikin dukkanin masallatai. Duk masu faɗa a shirin yankin Miriya an saka su cikin wannan lamari ciki har da ƙungiyar matan Nijar AFN. Madam Habiba Naloso shugabar ƙungiyar a Miriya ta tabbatar da hakan. An kamar mun samu labari za a hudda ta a mata arme sai mu je gidan mu janyo hankalinsa mu ce to wannan yarinya har take lakwal za a hudda ta a mata arme amma da dokar da aka doka yarinya an tana lakwal bai kamata ba a hudda ta a mata arme sarkin garin ku a ba cutar ka bane zai kenan in ya faɗi ai dole ka ji Hadiza Ibrahim yar shekaru goma sha biyar ɗaliba a aji na uku na makarantar kwaleji na daga cikin 'yan matan da sarki ya tsayar daga aure bayan da bata yi nasarar samun amincewar ma'aifanta ba. Basira da basira na jin na gaya ma sarki ya sa aka kirawo su ya kwatanta musu dokar ƙasa ta na hudu ɗiya mata daga lakwal a musu arme saboda su ma ɗiya mata suna da mahimmancin da za su nemi ilimi mai zurfi da yawa ma ya kare musu kahin ni ya zo kaina. Sarki Muntari Musa ya kesta cewa ya hana ko kuma ɗage akalla aure shida na yara ta hanyar sasantawa tun lokacin soma aiki da wannan mataki a shekarar biyu Hakan na faruwa ne saboda daga cikin mazana yankin su dubu hamsin kaɗan ne ke ci gaba da take dokar da aka aza. Wannan shirin na musamman ƙungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi.